Daga dawowar majalisa daga hutun makonni biyu ne takaddama ta kunno kai tsakanin majalisar ƙasa da ɓangaren gwamnati akan kasafin kuɗin bana. An samu cece kucen ne bayan da majalisar ta karkara aikin kasafin har ta miƙa shi wa shugaban ƙasa ne dai aka yi zargin an ci da naira biliyan sittin daga cikin kasafin wanda shine kuɗin da za a kashe wajen gina layin dogo daga Kalaba zuwa Legas. Na tambayi shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai Abdulmumini Jibrin ko haka maganar take ga abin da ya ce. Babu wannan hanya eh, na jirgin kasa a cikin bajet da shugaban kasa ya kawo mana. Suna da kwafi na bajet mu ma muna da kwafi na bajet kowa ya buɗe ya duba babu wani abu kamar kalaba Lagos. Abin da ke cikin eh, bajet inda da shugaban kasa ya kawo mana majalisa shine Lagos eh, da Kano. to amma abin da muke so mutane su fahimta nan shine a cikin aikin da kwamiti su kai sai suka fahimci cewa da mu ma appropriation committee muka fahimci cewa an ƙara wa transport kuɗi wajen biliyan 54 to kuɗin da aka sa a kano ba zai isa a gama wannan aikin ba sai muka ɗau biliyan 39 muka kara don a gama lagos da kano muka ɗau kuma wasu kuɗi a cikin raguwar kuɗin muka sa a airport a gyara mana airport na malam aminu kano airport na lagos airport na enugu airport sai ɗaya daga cikin kuma abubuwan da ke damu mu shine zancen da ake cewa a'a mun kwashi ayyuka ko kuma ni na kwashi ayyuka na kai kano ko kuma na kai kiru da da bebeji fi sabilillahi amin adalci dan ina ciyaman na kwamiti na appropriation shikenan yanzu mutanen kano ko mutanen kiru da bebeji ba yan najeriya ba ne? akwai wani jiha a cikin wannan bajet din ko loka gama da za ta ce ba sa mata aiki ba daga dukkan alamu wankin hula na neman kaiwa dare a batun sa hannu a kasafin kuɗin sai dai shugaban kwamitin tsare-tsaren manufofin kuɗi na majalisar wakilai timotin golu simon ya ba da shawarar yadda za a magance takaddamar ni ina ganin in akwai bukatan wannan project da yake shugaban kasa yana da yanci ya sake kawo supplementary budget ya je ya kawo a supplementary budget ba za a ki masa ba saboda ana wannan aikin saboda jama'an kasa ne gaba balle ma kafin a kai wurin akwai yana da yanci kuma ya ci gaba da implementation na wannan budget din har zuwa 50% kafin national assembly majalisa ta fasin a eh, kasafin kuɗin gaba daya saboda haka ni ban gan abin da ya sa za a jira cewa sai an gama wannan abin gaba daya a bayan da akwai yancin da zai iya ya fara abin da zai taimaka ma mutane a kasa ba masu aiki da shugaban kasa su taimaka masa saboda ya sani abubuwa sun masa yawa dole ne su dinga faɗa mishi su ma gaskiyan abin da dama na zuciyarsu kada abin da na shugaban kasa zuciyarsa daban sai su kuma suna tunani nasu daban wannan ya wuce siyasa wannan kasafin kuɗi ne wanda zai taimaka yadda za a ci gaba da kasanmu Majalisar Dattawa ta yi kira ga bangaren gwamnati akan ta hanzarta zartar da kasafin kuɗin ba tare da ɓata lokaci ba don samun walwalar kuɗaɗe a tattalin arzikin ƙasar saboda a cikawa talaka alkawalin more roman demokradiyya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.